safiyar asabar 26 ga watan jumadal akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da biyu ga watan march shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kaset na 47 a cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin al wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdulsalam ibn taimiyat al allah ubangiji ya gafarta masa littafin al-istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici wajen fassara nasoshin alkur'ani mai girma waɗanda ke da alaƙa da al-asma'u was sifat da bayanai da ke da alaƙa da al'amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar muna ta bibiyan al-imamu shekul islam ibn taimiya rahmatullahi alaihi a inda yake yin warwarar baki akan maganganu da yake ɗaukowa daga littafin arisalatu risalatu al kushairiya ta abul qasim al kushairi a darasin da ya gabata ya ɗauko magana wadda ya fara yi a kan batun da shi al-imamu a shi al kushairi yake ƙoƙarin halasta kiɗa da a gani agani bal ya tike a kan cewa ma suna iya zama mustahabbi idan ya zama za su kusantar da mutum zuwa ga ɗa'a da biyayyar Allah su lausasa masa zuciyarsa to wannan magana ce ibnu timiya yake mai da zance a kanta za mu tashi a inda yake cewa wa ammal muqaddimatu thaniya wa hiya qawluhu ba'da an athbata al-ibahata إنما أوجب للمستمع أن يوفر الرغبة على الطاعات ويذكر ما أعد الله لعباده المتقين من الدرجات wa yahmiluhu hu taharruz min al-zallati wa yu'addi ila kalbihi fil hali safa alwari waridati mustahabbun fi wa mukhtarun fi shar'i wannan shine zancen da uh, abul qasim al ya kawo ɗaya daga cikin maganganu guda biyu kamar da ibn tamiya yake cewa ba'ada an athbata ibaha bayan yayi kokarin tabbatar da cewa Sauraren kaɗe-kaɗe ɗin halas ne sai kuma ya ce ƙa'idar da kushari ya kawo ta biyu shine inna ma aujaba mustami'i duk abin da ya samarwa da mai saurare mai sauraren kiɗa idan ya samu an yuwaffirar ragaba ta alfa'at idan abin ya zama ya saman mishi da kwaɗayin biyayyar Allah wa yi ma adda Allahu libadihi almuttaqina min darajat in ya zama kiɗan da waƙe da ake yi yana tuna wa mai sauraron abubuwan da Allah ya tanada na matakai na daraja ga waɗanda suka yi masa biyayya cikin bayinsa wa yahmiluhu ala taharruzi min zallati ya zama kuma wannan kiɗan ya ja mutumin da ke sauraron shi izuwa ga taka tsantsan kar ya samu zamiya ya hana shi saɓo yana zama mishi wani hirzi da ke hana shi saɓo Ah, wa yu'addi ila qalbihi fil hali sannan kuma ya zama ya shigar da a cikin zuciyar mutumin fil hali a lokacin sauraron ya shiga mishi da safa alwaridati ya shiga mishi da yanayi na samun lafiyayyen zuciya kidan ya taimaka mishi wajen ya sa mishi kwaɗayin ayyukan alkhairi wajen tuna mishi da da ladan da Allah ya tanada ga mutanen alheri kuma ya hana shi yin sabo ya sa mashi kyakkyawar zuciya to in aka samu waɗannan abubuwan ya ce mustahabbun fi wannan sauraron kiɗan ya zama mustahabbi wa mukhtarun fi shar'i ya zama abin da shari'a ma tana kwaɗayinsa tana so a yi wannan magana kushiri ce duka malam ya ce ibn timiya kenan ya ce fana ƙulu to mu kuma sai mu bada amsa mu ce tahqiqu hadhihi al tantance bayani akan wannan shimfiɗa da kushiri ya yi. anna Allah subhanahu yuhibbu ragaba fi ma amara gaskiya ne Allah madaukakin sarki yana son mutane su zama suna kwadaituwa zuwa ga abin da ya umarce su Allah yana so ya ga mutane suna son yin sallah suna da karsashi da kwadayin bari su yi tilawa alqur'ani suna da karsashi da kwadayin bari su yi azumi Allah yana son wannan wal hadar mimma naha anhu kuma Allah yana son ga mutane suna baya-baya suna taka tsantsan suna gujewa abin da ya hana na kafirci da fasikanci da sabo da alfasha wa yuhibbul imana bi wa'adihi wa wa'idi gaskiya ne Allah yana son ya ga mutane sun yi imani da wa'ad alƙawarin alheri da ya ma wanda suka yi aikin alkhairi wal wa'id da kuma alƙawarin azaba da yawa wanda suka yi aiki na Allah wa dare wa tadhakkuru dhalika kuma Allah yana so ya ga mutane suna tuna wannan wa ma yujibuhu min khashyatihi da kuma abinda hakan ke haifarwa na jin tsoron Allah in kana tuna ladan aikin alkhairi kana tuna azabar da ke kan aikin sabo to wannan zai haifa maka da tsoron Allah wa raja'ihi zai haifa maka kuma da fatan samun rahama Allah wa mahabbatihi zai haifa maka da ƙaunar Allah wal inabati ilaihi da komawa da al'amarinka zuwa ga Allah to duk Allah yana son waɗannan wa yuhibbu alladhina yuhibbunahu Allah yana son waɗanda suke son Allah fa huwa yuhibbul imana Allah yana son imani usulahu wa furu'ahu asalin imani tushen imani wanda shine wato tauhidi din kenan asalin shi mutlaqul iman yadda da Allah din tun asali wa furu'ahu da kuma sauran ayyukan da suke ƙara imani su sallah su azumi su karatun alkur'ani sadaka waɗannan dai shu'ab rassan imani Allah yana son su duka wal mu'minina kuma Allah yana son mu'minai was sama'u yuhassilul mahbuba to sai zama shi kiɗa ɗin kun ce yana samar da waɗannan abubuwan da ake ƙauna wa ma hassalal mahbuba fa huwa mahbubun duk abin da ya samar da abin da ake ƙauna to shi ma ya zama abin ƙauna fassama'u mahbubun da haka to sai zama shi ma kiɗa abin so ne wannan ita ce warwarar baƙi game da abin da kushiri yake nufi Allah yana son duk waɗancan abubuwan to ga wani abu da zai samar maka da wannan abin da Allah yake so to da haka duk abin da zai samar maka da abin da Allah yake so to shi ma wannan abin abin so ne a wurin Allah don haka da haka kuka halasta kiɗa وهذه المقدمة مبناها على أصلين ابن تيمية يقول wannan shimfiɗa ta kusheri to ga, ga, ga, ga an gina ta ne akan abu guda biyu ahaduhuma abu na farko ma'arifatu ma yuhibbuhullah sanin menene Allah yake so wathani anna sama'a yuhassilu mahbuballahi khalisan aw rajihan cewa shi kiɗa ɗin sauraron kiɗa yana samar da abinda da Allah yake so khalisan tsantsar abin da Allah yake so aw rajihan ko bisa magana mafi wato mafi yawan abin da ke cikin kiɗa zai samar da abin da Allah yake so ko da a cikin shi akwai wata barna to ma alherin da ke ciki ya fi yawa ko mun gane kamar aka giya da aka ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima to wannan shi kuma sai zama wa naf'uha ko wa naf'uhu akbaru min ismi kenan ko mun gane shine rajihan ko ya zama zai samar da tsantsar abin da Allah yake so ko kuma ya zama a cikin samarwa akwai wata 'yar matsala amma alherin yarin jayi matsala ƙarƙashin haka suka yi wannan magana ibn taymiya yana so mu fahimci magana ne kafin ya warware ta da da hujjoji na shari'a fa innahu idha hassala mahbubahu wa makruhahu idan ya zama as-sama sauraron kaɗe-kaɗe ya samar da mahbubahu abinda Allah yake so wa makruhahu da abinda Allah yake ki wal makruhu aglabu ya zama abin ki din yafi yawa percentage ɗinsa ya fi yawa a cikin abin da ya samar kana mazmuman ya zama abin zargi kamar da muke kwatance da giya da abin nan asali giya da aka ce ita da caca wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima abin da ke cikin su na barna ya yayi galaba akan abin da ke cikin su na amfani to wannan sai ya zama ya zama abin zargi kenan tun daga nan kuɗa ya zama akwai wani ɗan amfani a ciki yanzu ɓarawo idan ya yi sata zai samu wani amfani a cikin sata shine ya samu wata dukiya amma wannan abin da ya samu na amfani bai yi kusa da abin da ke cikin sata da ya na barna ba na cutar da masu dukiyar da kuma sabawa Allah da kuma jawa kanshi mummunan sakamako to sai ya zama ashe wannan dan amfanin ba zai halasta mai yin sata ba to haka nan ma idan aka samu abin da ya samar da abin da Allah yake kauna din a cikin shi akwai kuma abin kyama to sai zama abin kyamai ya galaba to ya zama abin zargi wa in takafa'a idan ku suka zama nauyinsu ɗaya sun yi 50-50 fihil mahbub wal makro abin so da abin ƙi suka yi daidai wa daida lam yakun mahbuban wala makruhan zai zama ba abin so bane ba kuma abin ƙi bane ya zama baya cikin dabbobin birni baya cikin dabbobin daji ya zama jima kenan amma al-aslul awwal to wancan asali na farko shine ya ce an gina magana akan asali guda biyu ma'rifatu ma yuhibbuhullah to to to da kuma sanin wato abinda Allah yake so shine abu na farko wa huwa ma'rifatu ma yuhibbuhullah fa huwa ashal sanin abinda Allah yake so wannan abu ne mai sauki fa in wa in kana ghalata fi kathirin minha kathirun minan nas ko da yake mutane da dama sun yi kurakurai akan abubuwa da dama waɗanda Allah yake so ko dai wajen ƙirƙirar wasu abubuwa waɗanda Allah bai ce yana son a yi su ba su su ce Allah yana son wannan kaga sun wa Allah shige ki kenan ko kuma wajen yin wanda Allah yake so din su canza sura yadda Allah yake so a yi shi su zaƙi ko su gaza farko mutane suna ƙirƙiro abubuwan da Allah bai ce yana son su ba sai su ilzami su ce shi ma addini ne bid'a kenan su ƙirƙiro salati su ƙirƙiro wata irin sallah su ƙirƙiro wani yanayi na ibada su ce wannan ma abin akwai lada su prescribe mishi lada kaga wannan shine kuskure din ko kuma wanda Allah din ya ce ayi idan suka zo yin shi su zaƙe su zaƙe kamar wanda yake azumi siyamu dahari kamar wanda baya bacci yana sallah ko da yaushe da ire-iren su kaga da annabi ya hana wannan tare da cewa asalin aikin Allah yana son irin shi to shine yake nufi da cewa mutane da dama sun yi kurakurai da yawa a cikin abubuwan da Allah yake so a yi na ibada wa amma al thani wa huwa anna sama al-muhdatha yuhassilu hadhihi al-mahbubat to ɗaya ka'ida kuwa cewa kiɗa da aka ƙirƙiro na sufaye da ake saurare da tunanin cewa irin sauraron wannan irin kiɗan yana samar da abin da Allah yake so fasha'anu fiha to nan ne akwai magana duk magana da za a kan wannan ne fafiha fiha zalla man zalla yace a cikin nan ne wanda ya samu zamiya a nan da ya samu zamiya mafi yawan mutane a nan ne suka samu zamiya wajen yarda da cewa wani abu da Allah bai ce yana son shi ba zai haifar da abin da Allah yake so wala haula wa dalla man dalla wanda ya bata anan ya bata wala haula wala quwwata illa billah mala yace babu karfi babu dabara sai ga Allah wa nahnu natakallamu ala zalika biwujuhin nubayyinu biha in sha Allahul maqsuda malam ya ce to a anan mu tsaya mu yi magana akan wannan qadiyya ta cewa kiɗa ba zai samar da abin da Allah yake so ba sannan kuma ga fuskar yadda mutane suka zame suka ɓata sakamakon yadda da wannan abin za mu yi wannan magana ta fuskoki alwajhul awwal fuska ta farko ta ta'liqin da malam zai yi an naqula sai mu ce yajibu an yi urafa annal marja'a fil qurbi wat ta'ati wad diyanati wal mustahabbati ila shari'a abin da ya kamata farko ka sani ya kai dan uwa musulmi shine madogara inda ake komawa idan ana so a san meye alqurb me ke samar da kusanci zuwa ga Allah wa ta'at menene biyayyar Allah wa diyanat menene bauta ga Allah wal mustahabbat menene abubuwan da Allah yake so a yi ila shari'a shari'a Allah ita take faɗan me yake so a yi ita take faɗan me kusanci zuwa ga Allah ita take faɗan menene addini menene da'a mutane da kansu ba za su ƙirƙiri wani abu abin da ya daidai da tunaninsu ko son zuciyarsu sai su ce to wannan abun Allah yana so a irin shi kuma in an yi zai bada lada iri kaza ba mutane ba su da yancin yin wannan ba su da yancin yin wannan sam sam wato ka ɗauka simple example jarabawa idan aka ce za a yi ta ɗaliban da za su yi jarabawa ba su za su ce ga irin tambayar da suke so su amsa ba ba zai yi ka shiga ɗakin jarabawa a baka takardar tambayoyi sai ka ce a'a ni ba waɗannan nake so in yi ba ka ƙirƙiro naka tambayoyin ka ba da amsoshi ko da amsoshin gamsassu ne da tunanin cewa ai su ma waɗannan amsoshin da ka amsa sun shafi course outline ɗin nan ce ai yana cikin course outline dan me ba za a tambaye mu kaza ba to ni wannan shi nake so a tambaya na ga tambayar ga kuma amsar ba za ka ci ba duk wanda haka ya san ya yi aikin banza ne to wannan shine karamin misalin abin da 'yan bidiya suke suna kudurta cewa abu kaza ya kamata a ce shi ma Allah ya ce a dinga yin shi to tun da duk da dai Allah bai ce a dinga yi ba to bari mu mai istidraki salati iri kaza ya kamata a ce shi ma salati ne kai ga ma ladan shi duk wanda zai samu lada kaza kaga idan aka je su mala'iku da suke ɗaukan ayyukan mutane za su ga a cikin list ɗin ayyukan da aka ce idan an yi a bada lada babu wannan a ciki babu don haka ba za a samu ladan shi ba ya zama invalid ko kamar yanzu zaɓe ne da ake babu jam'iyya sai ka je ka ce ah, kai ga wata jam'iya ga ɗan takaranta wanda baya existing ita za ka jefawa ka jefa banza in aka zo yana cikin invalid domin ba da da madogara Allah ya sa mun fahimci kwatancin jama'a to wannan shine abin da yan bidaya suke abin da Allah bai ce a yi ba manzo Allah sallallahu bai ce Allah ya ce ayi ba sai su su ga cewa a ai wannan shi ma ya kamata a ce daga cikin hanyoyin bautawa Allah hadda kaza to da haka su za su dinga yi kuma su dinga yayatawa su cewa mutane su yi kuma su dinga tunanin suna samun lada to kaga wannan shine alladhina dallas sayun fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a tun anan duniya aikin su ya baci alhalin su suna tunanin aiki suke mai kyau Allah ka tsare mu Malin ya ci gaba da cewa laisa li ahadin bai halasta ga kowa ba wanda yake da yanci an yabta da addinan ya kirkiro wani abu a cikin addini lam ya adhanillahu bi wanda Allah bai ce ayi ba wa ya qul sai ya ce hadha yuhibbuhullah ya ce Allah yana son wannan irin yanda eh, eh, bakari ya yi kirkiro salatul fati ya ce Allah yana son ta ba yi da wannan yancin bal hadhihi tariq bal bi hadhihi tariqi da wannan hanyar ce buddila dinullahi wa shara'i'uhu da haka aka canza addinin Allah aka canza shara'a Allah wabtudi ash-shirku da haka aka ikiro shirka wa ma lam yunazzilillahu bihi sultana da abinda Allah bai saukar da hujja akai ba duk wata bid'a da ka gani da haka aka kiro ta wa kullu ma fil kitabi wa sunnati wa kalami salafil ummati wa a'immati ad-dini wa mashayikhihi min al haddi ala ittiba'i ma unzila ilayna min rabbina واتباع صراطه المستقيم واتباع الكتاب واتباع الشريعة والنهي عن ضد ذلك فكله نهي عن هذا ما لن يتشيل وكل ما في الكتاب والسنة duk abin da ka gani a cikin alkur'ani da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa kalami salafil umma da maganganun magabata cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu wa immatiddin da maganganun limaman addini su Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da su Bukhari da makamantansu wa mashayikhihi da maganganun shehunai na gaskiya min alhabdi wanda zaka ji ƙur'ani da sunna da maganganun salaf da maganganun malamai suna kwaɗaitarwa suna horon mutane alattiba'i ma ma'unzila ilaina min rabina wanda suke kwaɗaitar da mutane da horon mutane a kan mutane su bi abin da aka saukar mana daga wurin Allah wattiba'i siratil mustaqim da horo akan mutane su bi tafarkin Allah madaidaici wattiba'il kitabi da horo akan mutane su bi alqur'ani wattiba'is shari'a da horo akan cewa ya ku mutane ku bi shari'a Allah wan nahyi an diddi zalika da duk abin da ka cikin qur'ani da sunna da manganun malamai wanda yake hani akan karka kibin qur'ani wanda yake hana ka akan karka sake kai wasa da sunna fa kulluhu nahyun an hadha dukkanin shi yana hani ne akan kirkiro abin da Allah bai ce ayi ba ka ce a yi bautawa Allah da abin da Allah bai shar'anta ba duka hani ne akan wannan wa hadha ibtida'un wa hadha ibtida'u dinin lam ya'zan lam ya'zan Allah bi yin haka shine kirkiro addinin da Allah bai ce ayi ba sawa'un kana addinu fihi ibadatun kana addinu fihi ibada ibadatu ghairi Allah wa ibadatu Allah bima lam ya'mur bi shin wannan addinin bautawa wani Allah ne ko ko wa Allah ne da abin da Allah bai ce a bauta mishi wato ko da kana yi da ikhlasin kai Allah kake wa in dai Allah bai ce a yi mishi ba to kai aikin banza ko kuma ya zama wani Allah kake yi mawa bal dinul haqqi an na'budallaha wahdahu addinin gaskiya shine mu bauta wa Allah ubangiji subhanahu wataala shi kadai la sharika la mu bauta mishi ba tare da an mishi shirka ba bima amara na bihi sannan kuma ya zama bautar a bauta mashi da abin da ya umarni ala alsinati rusuli umarnin da ya zo ta harshen manzanninsa kama ƙalal al-fudail ibn iyad fi qawlihi kamar yadda fudail ibn iyad rahmatullahi alaihi yake faɗa game da faɗin Allah cewa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wannan lafazi ya zo a cikin alqur'ani a wuri biyu ne ko dai eh, inda ya ishara a nan cikin sautul mulki faɗin Allah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur ta yi wannan yake nufi domin shi mai ta'alikin shine ya saka ah, abin nan mun sura din ko kuma ah, cikin suratu ah, hudu kenan ko huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'dil mauti la yakunal ladina kafaru in hadha illa sihrun mubin duka dai a muhallin hujjan shine faɗin Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci wannan rayuwa wannan duniya domin ya jarabce ku ya ga wane ne ya fi kyan aiki ai li yahtabirakum ayyukum atwa'u dan ya jarabce ku ya ga wane ne ya fi bin dokar Allah al-imamu Abubakar addinawari ahmad ibn marwan addinawari mai littafin almujalasa wani babban littafi ne wanda su mashhur hassan alu salman sun yi taƙiƙinsa a cikin wajen mujalladi goma sha ɗaya babban littafi ne na majalis ɗinsa na imla'insa ya ruwaito riwaya daga abdullahi dan umar zuwa ga manzala su ɗare salama game da fassara wannan aya amma hadisi ne wanda yake za'ifi haka limamu albayhaqi a cikin shu'abil iman shi kuma ya fitar da riwaya mawqufiya zuwa ga abdullahi dan mas'ud cewa fassaran ayan shine yabluwakum ayyukum arwa'u wanda waye fi kowa taka tsantsan fi maharimillahi wajen gujewa haramun wa asra'u fi ta'ati waye fi saurin bin Allah bai tabbata daga manzala sallallahu alaihi wasallam ba amma ya tabbata daga wasu cikin tabi'ai kamar su as-suddi kamar yadda imamu tabari shi ma ya kawo a cikin tafsirinsa to wannan ayan ma'anarta sai shi ɗan dan iyad yake cewa ƙala akhlasuhu wa aswabu aiki ahsanu amalan shine akhlas mafi tacewa wanda babu riya a cikin shi babu rabon wani ɗan adam wa aswab mafi dacewa da tafarkin da Allah yake so abota mushi da aka kalmomin guda biyu A ikhlasi wato a bauta wa Allah don shi Allah ɗin don neman ladan Allah da neman yarda Allah ba don neman wani abu na duniya riya ko sum'a ko don ka ba wani haushi ko dai neman wani girma ko neman duk wata manufa ta duniya ya zama babu a ciki sannan abu na biyu kuma ya zama bautar ka bauta wa Allah da abin da Allah ya ce a bauta mishi idan biyu ba su haɗu ba to bautar ba ta tabbata ba ma'ana wani na iya zuwa yanzu yana yin ɗariƙar tijjaniya misali ya zama da ikhlasi yake yana yin zikiri da lazimi na juma'a da wane ne da jawharatul tauhid ake ce mata ko jawharatul mai jawharatul kamal wannan da da ake cewa ba a yin ta in ba a lula ba a yin ta a cikin mota za ta yi hatsari kasan haka suke bata wannan shaida wallahu alam to di yana yin wannan jawhara yana yin eh, zikirin safe na ɗariƙa ba irin na annabi ba yana yin na la'asar yana yin wazifa duk juma'a da sauransu amma kuma ya zama shi dan Allah yake Allah yake ne fata kaga ya samu sharadi na ikhlasi to amma sharadi na sawab ba ya ya faɗi saboda Allah bai ce yi wannan da sunan ibada ba ko mun gane Allah bai ce a yi wannan da sunan ibada ba azumi misali Allah ya ce azumi da sunan ibada sai zama amma wani yanzu yana yin azumi kaga ya dace da sawabu na nau'iyatul amal din amma sai zama boka ne ya ce boka ne ya ce ka yi azumi guda kaza za ka ci zaɓe tun zai kaga ya kuskure wajen ikhlasi ba don Allah yake ba ko mun gane haka yanka ana yin wa Allah da yanka da zubar da jini da sadaka to ya dace da aikin amma sai ya kuskure wajen ikhlasin ko kuma sallar azhar da kake yi kana yi ta ne yau wannan da kake yi to saboda ganin idan mutane ne saboda akwai mai gidanka a wajen akwai surukanka akwai mutane ka a ce baka kula da sallah sai kai kokari kai a ciki akan lokaci to yanzu wannan sallar baka dace da ita ta fuskar ikhlasi ba to sai an samu abubuwan guda biyu sun haɗu sannan Allah yake karban aiki ya zama shi ya ce ka yi kuma da ka zo yi ka yi dan shi idan ba shi ya ce ka ba ko ka yi dan shi baya so ko da shi ya ce ka amma baka yi don shi ba nan ma baya so na fata mun gane ce ƙila ya aba aliyin sai aka tambayi fudail aka ce Allah shiga fata mala ma akhlasuhu huwa aswabuhu me kake nufi da akhlas da aswab faƙala sai ce innal amala ka gare shi aiki idan kana khalisan idan ya zama babu riya a cikin shi dan Allah ne walam yakun sawaban amma bai dace da abin da Allah ya ce ayi ba lam yuqbal Allah ba zai karba ba wa in kana sawaban ko da kuma ya dace da abin da Allah ya ce ayi wa lam yakun khalisan amma ba idan Allah ba lam yuqbal nama ba za a karba ba hatta yakuna khalisan sawaban dole sai ya zama don Allah kuma abin da Allah ya ce ayi wal khalis abin da nake nufi da al khalis an yakuna lillah ya zama dan Allah kai was sawabu abin da nake nufi da daidai an yakuna ala sunna ya zama sunna ta tabbatar da ayi ibada ce wadda Allah ya ce ayi ko manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ayi sannan sa'ad da ka zo yi kuma dan Allah kake karatun alqur'ani Allah ya ce ayi ko eh to sawabu kenan dan Allah kake yi eh to khalisu kenan in sun haɗa wannan siffa biyu to sun samu aikin ya samu shiga wa kalamul mashayikh allazina dhakarahum abul qasim fi hadha al asl kathir to ibn taymiya yanzu zai mushi kura ta ci kura maimakon ya kawo ayoyi kawai da hadisai da suke tabbatar da wannan magana sai ya fara da kawo maganganun shehunan da kai kushairi kake ta kare su zai kawo maganganu waɗanda shehunai suke nuni zuwa ga aiki baya karɓuwa sai ya haɗa wannan shi sa ibn tamiya dama ake cewa kai da kake takamar da mazhabinka ko ka sai ka ga yafi ka saninta haka majalisin shi yake kowa yana zuwa dan ya ji wani abu da zai ƙara asalin bid'a shi ba saboda dan bid'a ana cikin faɗan bid'an nan zai rike ba zai rike radin da za a yi mata ba to da haka ibn ne zai kawo mishi hujjoji daga mazhabin shi na sufaye wanda yake nuni zuwa ga aiki bai zama addini sai ya cika waɗannan sharuɗan guda biyu al-ikhlasu wa muwafaqatu sunna yace mislu ma zakarahu an shaykh abi sulaiman ad-darani kama abin ya ambata daga abu sulaiman ad-darani annahu qala abu sulaiman ad-darani in kuntuna a ambace shi a baya sunan shi abdurrahman ibnu ahmad ibnu atiyya al ya rasu shekara ta ɗari 215 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi zahidi ne mashhuri daga cikin mutanen dariya a dimashqa dariya anguwa ce sananniya har yanzu a ƙasar dimashqo anguwa su kenan sufi ne sananne yana da karamomi da mukashafatu da yawa tarjama sana cikin littafin siyaru a alamin nubala na al zahabi da littafin tarihu dimashqa da littafin hilyatul auliya ta al'imamu abu nu'aimin da za ka samu tarihinsa da labaransa wasu sun tabbata wasu kuma uh, zuki ta malle ce wallahu ta'ala ala to wannan malami yake cewa annahu qala yace rubbama ya yaqa'u nukta fi qalbi so da dama wata hikima ko wani tunani yakan darsasu a zuciyata min nukatil qaumi daga cikin hikimomi da maganganu na su mutanenmu 'yan ɗariƙa ayyaman tsawon kwanaki fala aqbalu minhu illa bi shahadatai bi shahidaini adalain ba na karɓan wannan tunanin sai na samu shaida adalai guda biyu alkitab wa sunna alqur'ani da sunna dan in ka lura abin da 'yan ɗariƙa suke kawai kenan kowane zai tunanin ya kamata fa a yi kaza ai kaza ma an yi ai Allah yana so yo kiristoci ma suka yi annabi Isa kaza ba ayo annabi Muhammadu kaza ba shikenan daga nan kawai sai da haka da ake kafa hujja yanzu za a ce ba za a tana da ranar haihuwar wani ba bayan duk mutanen gari ma ana tana da ranar su sai manzon Allah ne kawai za a ce a ai gaskiya wannan addini ne ai ai ya zo ma a Qur'ani sai ai ta lalubo wasu ayoyi ana murɗe musu kafafunsu da hannayensu a mai da su kamar alkaki sai sun dace da wannan da wannan mabda'in wato tunani ne kawai wani zai yi wani sarki ne kawai ya fara tunanin cewa ya kamata fa a dinga yi wa annabi maulidi shikenan kuma tun ana ganin eh to ai ya kamata din har ya zama kuma wanda ma bai yi ana gano bai san annabi ne kaga da ake juya ma'aunai na, na shari'a ko to da ya kamata sai a nemi alqur'ani da sunna su ba da shaida akan annabin yayi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ayi eh, subhanahu wata'ala ya ce ayi sannan ne sai ayi yace to shi baya yin abu sai ya samu hujja daga qur'ani ko sunna wa an sahibihi ahmad ibn abil hawari sai kuma ɗalibin shi wani daga cikin manyan ɗaliban abu sulaiman darani shine ahmad ibn maimun ad wannan mutumin yana daga cikin wato ɗaliban shi abu sulaiman darani na kurkusa wanda kamar yadda malaman tarihi ma suka ba da labari al'imamu shi ibn asakir da dimashki da shi da mehilatul auliya wato malam abu nu'aimin al-asfahani cewa tsakanin abu suleiman darani da shi wannan ɗalibin nashi ahmad ibnu abil hawari ahmad ibnu maimun a Dimashki sun yi wa junansu alkawari cewa ɗalibin zai mushi biyayya biyayya makauniya to shine har malam wannan wannan bashar ma'aruf awad da ya zo ta'alikin wannan magana a cikin sura alamin nubala ya ce wannan ɓata ce yace domin ko hadisi ya zo ya ce inna matsa'atu fil ma'ruf to shine har sai shi malam ibnu asakir ya roto ta kissa wallahu alam bi sihatiha ku ji kissa jama'a wata rana Abu Sulaiman da Darani yana ta yin wa'azi yana ta wa'azi sai ya ce wa wannan ɗalibin nashi ya je ya tafasa mai ruwa zai wanka ya je tafasa mishi ruwa aka ɗaura ruwan wanka har ruwa ya fara tafarfasa bai zo ya ya yi wanka ba sai kuma ya gaya mishi algatu malam ruwa fa ya tafasa ba bai kula shi ba har kafa uku ana ugun sai ya zuciya ce ka je ka shiga cikin ruwa ka je ka zauna a cikin tukunya to kuma ya riga ya mishi wancan alƙawarin na da'a cewa babu sabawa kawai sai ya je zauna a cikin tukunya kuma aka ce bai kone ba <laughs> sai can da ya gama wa'azin shi ya gama wa'azin shi sai tana ya ce ah wani fa na ce cikin fushi na ce zai zauna a tukunya nan kai ku tashi mu je mu duba ko ya ko ya samu matsala fa ana zuwa ko aka same shi a cikin tukunya kai a zaune <laughs> ku ni bar da wasa lamar ko ala ibrahim wallahi haka suka ba da labari yana na a cikin eh, littafin eh, eh, tarihu dimashka shi ma abu nu'aymin shi ma ya kawo da isnadi da komai amma Allah kaɗai sani ta inganta ba ta inganta ba ni ba sai ingancinta ta ba ban taɓa bibiyan ingancinta ko wani malami magana akan ta ba da shi wannan ah, Ahmad ibn Maimun da malamin hadisi ne don ya da riwaya ma a cikin sunan Abi Dawuda da Ibn Maja ah, ya rasu shekara ta 246 amma daga baya kamar da aka ba da labari Zahabi ya ba da labari kuma ya Allah wadare da wannan abin da yi ya kwashi littafan shi gaba ɗaya bayan ya yi shekara talatin yana koyan ilimi yana rubuta hadisai ya kwashe su gaba ɗaya ya wurga su cikin teku ya tuba daga hadisi ya koma sufanci a wannan ai ci baya ne Allah shi kyauta to wannan mutumin yana da maganganu da yawa hatta wannan magana shi zaka same ta a cikin sirru alamin nubala da sauran littafancin da muka ambata yana da ire-iren waɗannan maganganu daga ciki yana cewa man amila bilattiba'i sunnatin fa batilun amalu wanda diye aiki ba tare da bin sunna ba fa batilun amaluhu aikin shi ya lalace waɗannan da yan dariƙa ne fa jama'a suke wannan maganganun kafin a zo tukunna maganganu daga ƙur'ani da sunna wa an sahal ibnu abdullahi tustari kaga shi ma an ambace shi a baya wannan shine sahal ibnu abdullahi ibnu yunusa at-tustari mutumin garin tustar wanda ah, ya rasu shekara ta 283 abu muhammad at-tustari zahabi yana cewa a cikin tarjama sa lahu kalimatun nafi'a wa mawa'idhu hasana yana da zantuttuka masu daɗi da wa'azozi masu masu kyau shi ma yace ah, kullu man kullu fi'ilin yaf'aluhu al-abdu bighairi iqtida'in duk wani aiki da bawa zai aikata ba tare da koyi da magabata ba ba'atan kana aw ma'asiyatan fa huwa aishun nafsi shin da'ar Allah ce zai yi ko sabo ne zai yi to yana yi ne kawai dan kanshi karka tambaya wai da'a ce ko sabo yana yi ne kawai dan ya biya bukatar zuciyarsa amma in dai abu yake so na ibada to sai dai kwaikwayi magabata wa kullu fi'lin yaf'aluhu bil iqtida'i fa huwa azabun ala nafsi duk aikin ko da yake yi wanda yake yana koyi da magabata to shine wanda zaka ga zuciyar shi tana shan wahala sai ya horar da ita sanan take iya yi saboda eh, huffatin naru shahawat wa huffatul jannatu bil makare shine zaka ga aikin da kake jin sai ka sha wahala sai ka yi yaƙi da zuciyarka sai ka yunƙura sai ka yi yaƙi da shaiɗan sannan kake iya yi to wannan shine aikin da za ka ga na koyi da magabata kenan amma wanda kake yi kawai kana jin daɗi komai kake yi wanda ranka ke so to za ka ga ko ɗa'a ce ko da sunan ɗa'a kake yin shi ko da sunan sabo kake yin shi ka ga bai da alaƙa da magabata kamar ya bada wani wato formula ne da za ka gane aikin kwarai daga aikin da ba na kwarai ba abinda da kake yi wanda zuciyarka ibadar da za ka yi wanda kana koyi da magabata to za ka ga zuciyarka da shaidan da sauran abubuwan kyalekyalen duniya suna so su dinga kawo maka tangarɗa kullum daga yin wannan abu amma abin da kake yi wanda baka jin tangarɗa wahalarsa ko da sunan ibada kake yin shi ko da sunan sabo to za ka ga bai kamata da magabata ba yanzu kalla ka gani yanzu maulidi yanzu da muke magana din nan ba ba ai ba daɗe da yin shi ba ko to din da ka zagaya islamiyu da zawuyoyi ana nan ana yin asusun maulidin baɗi ko mutane ba za su yi felin wajen tara kuɗaɗen nan ba amma inda za a ce a wannan zawiyar da za a ce su kawo sadaka za a gina masallaci ba za su kawo ba amma na maulidi ba za su fasa ba ko ka gane bambancin na masallaci zai dinga sai wanda ya yaƙi zuciyar shi sannan zai iya sai wanda Allah ya taimaka ya bashi tawfiki amma na aikin banza kowa zai yi Allah shi kyauta wa an abi hafsin annai saburi sannan kuma daga abu hafsin yi saburi shine amru ibnu salama al-khurasani kenan wani babban shehi ne shi ma daga cikin shehunan ɗariƙa wanda asalin shi binnan nan ne a kamar da ake ba da labarinsa ya zuwa a cikin hitul auliya cewa makeri ne har yana ma taɓa wuta kamar sharifi ne haka in ka so ka ce yana taɓa wuta baya jin zafi ya ya kasance eh, zahidi ne abin koyi ga sauran zuhadu Ah, yar rasu shekara ta 264 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala shi kuma yana cewa mallam yazin af'alahu wa ahwalahu kulla waqtin bil kitabi was sunna duk wanda baya gwada ayyukansa ko da yaushe da maganganunsa baya gwada su da alqur'ani da sunna walam yattahim khawatirahu baya tuhuma kwakwalwarsa duk abin da ta riya masa yana aikatawa fala ta'uduhu fi diwani rijali kar ka lissafa shi a cikin rijistan mazaje eh, eh, sufaye kakka a sunan shi a cikin sufaye wanda kawai duk abin da ya ga dama yi yake yi baya kokari ya ga yayi daidai da alqur'ani ko bai daidai ba bai dubawa yayi daidai da sunna ko bai yi ba kawai abin da ya ga dama yake to wannan ya fita daga cikin sufaye wa anil junayd ibn muhammad sannan kuma daga daga al junayd abul qasim junayd ibn muhammad wannan shahararren zahidi wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta 297 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace at-turuq kulluha masdudatun al khalqi dukkanin hanyoyin kaiwa ga Allah Allah ya toshe su illa man iktafa ar rasul sallallahu alaihi wasallama sai in ka bi burbushin sawun manzon Allah nan ne kawai zaka bi ka tike zuwa ga yarda Allah ba zai yi ka samu yarda Allah ka ce bari ka bi tijjani ko bari ka bi inyasi ko bari ka bi wani shehi can daban wai ka tike kuma ka samu yarda Allah ba za ka samu ba domin ba shi Allah ya aiko ba shi Allah ya ce abu ba ba ta farkin shi Allah yake so abu ba ina fata mun gane wannan wa anil junaidi aidan qala daga junaidu dai Allah ya kara masa rahama yake cewa annahu qala man lam yahfaz alqur'ana wa lam yaktub alhaditha la yuqtada bihi fi hadha amri duk wanda bai haddace alqur'ani ba bai kiyaye alqur'ani ba baya bin shari'a alqur'ani ba da shi yake aiki ba baya bin hadisi bai rubuta hadisi ba to ba a kwaikwayo da shi a maganar sufanci ba sufin kwarai bane li'anna alimna haza li'anna ilmana haza muƙayyadun bil kitabi was sunna domin wannan ilimin namu na sufaye to yana da dabaibayi ne da alqur'ani da sunna waɗannan sufayen gaskiya kenan wa an abi usmanan an-naisaburi har ila yau daga abu usmana an-naisaburi annahu qala abu ya ce. man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikma wanda ya gabatar da alqur'ani da sunna suka zama sune shugabanni gare shi suke jagorancin sa nataqa bil hikma zaka yana zance na hikima wa man ammara al hawa ala nafsihi nataqa bil bid'a wanda ko yasa bid'a san zuciya shine jagorarsa ya zama ittakhadha ilahahu hawahu kenan ko to zaka ga nataqa bil bid'a zaka ga kullum bid'a yake furtawa qala Allah ta'ala Allah ne ya ce wa in tuti'uhu tahtadu idan kun bi annabi sallallahu alaihi wasallama za ku samu shirya wa an abi hamzat al-baghdadi man alima tariq al-haqq ta'ala sahula alaihi sulukuhu sulukahu ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله shi kuma abu hamzat al wato muhammad ibnu ibrahima asufi kenan wanda wannan dalibin imam ahmad ibnu hambal ne kuma ya zauna da wannan shahararren zahidi shine bishrun al-hafi wanda bishru kuma mai wa'azi ne da imam ahmad dan hanbali ma yakan zo ya zauna a majalisin shi ya ji wa'azin shi duk da yan wajen ilimi ne ko kama kafa imam ahmad bai ba amma Allah ya mishi baiwar wa'azi zamanin su da imam ahmad ibnu hanbal yakan je ya zauna ya saurari wa'azin shi to ɗalibinsu ne wannan muhammad ibn ibrahima abu hamza sufi wanda kamar yadda zahabi yake faɗa yake cewa kana basiran bil qira'ati masanin qira'o'i ne kathirar ribati wal gazwi ya yawaita jihadi da tsarewa musulmai a iyakokinsu ya taɓa samun wata matsala kamar yadda ya zo a cikin tarihinsa cewa an taɓa tuhuma shi da zandaka a garin tarasus saboda wani abu da ya faru wani jaki ne ya ƙara ya kuka kawai sai ya amsa wa jakin da labbaika labbaika sai aka ce wannan zindikanci ne aka mai dukan tsaye aka kore shi Allah shi kyauta eh, ya mutu shekara ta 269 kamar yadda zahabi ba da labari eh, a cikin sirri alamin nubala yana zaune yana wa'azi ne kawai ya karanta wata aya a cikin wa'azin fasakata magashiyan alaihi sai kawai sai ya rude kasa haka suke saboda tsabar imani sai ya faɗi kawai ya faɗi da kan kujera kenan aka ɗauke shi aka tafi da shi aka ta mashi fifita da shafa mashi ruwa daga nan dai bayan yan kwanaki bai sake farfadowa ba kenan ya wuce lahira Allah shi kyauta Allah ya gafarta mishi to shine yake cewa man alima tariqal haqqi ta'ala sahula alaihi sulukahu wanda ya san tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala to zai samu saukin bin tafarkin Allah din. wala dalila ala tariki baka da guide baka da wato dalili wanda zai zama mai nuna maka hanya ilallahi zuwa ga hanyar Allah illa mutaba'atur rasul sallallahu alaihi wasallam sai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ahwalihi a cikin dukkanin yanayinsa wa aqwalihi da maganganunsa wa af'alihi da ayyukansa idan kana so ka bi tafarkin Allah mai kyau to shine bi ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam je ka koyi karatun hadisi kai aiki da shi bi sunna to shine zaka samu tafarkin da zaka bi na, na Allah subhanahu wataala wa an abi amr ibn najid qala kullu halin la yakunu natijata ilmin fala fa inna dararahu aktharu ala sahibi min nafi wasu ila an saufi wa qala as-sabru ta'ata al-amri wan nahyi wannan abu amr ibn najid uh, isma'il ibn najid ibn ahmad ibnu yusuf ah, kakan shi abu abdurrahman sulami din ne ya rasu shekara ta 365 amin al ibn al ya mai tarjama a cikin tabaqatus sufiya ko tabaqatul Auliya na shi ya bada labarai mabambanta a kan shi yana cewa kullu halin la kunu natijatan natijatan ilmin duk wani hali na sufanci da mutum zai samu kan shi. wanda bai kasance sakamakon ilimi ne ya samu kanshi a wannan ba wato kawai yuyuyu ne fa inna dararahu aktharu ala sahibi min nafi barnar da zai wa mai yin wannan abin to sai ya fi yawa fiye da amfani da zai maka duk wani abu da za ka yi na bauta ya zama ba a cikin ilimin ƙur'ani da sunna aka ce ka yi shi ba in ma har akwai amfani to wahalar da za ka sha a ciki ta fi amfani da ke ciki wasu ila an tasawufi faƙala aka tambaye shi game da sufanci me yake nufi sai ce asabaru tatal al'amri wan nahyi shine kai hakuri ka jura umarnin da aka yi maka ka ci gaba da yi hanin da aka yi ka bari duk abin da shari'a ta ce a yi ka jure yin sa duk abin da shari'a ta ce a bari ka jure barin sa wa nabi yaquba an-nahru juri an-nahru juri ah, qala yace afdalu al-ahwali ma qarana al-ilm abu yaquban nahar juri shine ishaq ibnu ahmad abu yaquba uh, mutumin wani kauye mai suna nahar jur uh, ya rasu shekara ta ɗari uku da bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi a kasar makka bayan ya dade yana mujawara a kasar makka kamar yadda al-imam zahabi yake faɗa uh, yace al al arif shugaban dariqa ne shugaban sufaye ne wanda yake masanin Allah yace afdalul ahwali ma qarana ilma mafi ah, falala daga cikin halayen sufanci shine wanda aka gwama shi da ilimi ba bisa jahilci ake yin shi ba kaga duk waɗannan maganganu ne daga shehunai wanda suke tabbatar da abin da ibn timiya ya faɗa na cewa ah, ba a bauta wa Allah sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi shar'anta sai da abin da Qur'ani ya ce ba kawai da abin da zuciyarka ta raya maka ba wa mislu hadha kathirun fi kalami a'immatil mashayikh ibn taymiya ya ce irin wannan maganganun suna nan da yawa burjik burjik a cikin maganganun limaman shehunnai wa hum innama wasau bi dhalika suna jan kunnen mabiyansu ne da wannan lima ya alamunahu saboda abin da suka sani min hali kathiri min salikina na halin da dama daga cikin masu bin tafarkin sufaye halinsa da dama shine annahu yajri ma'a dhauqihi wa wajdihi kawai mutum yana tafiya tare da ɗanɗanansa ne kawai da zuciyarsa da tunaninsa wa ma ya rahu da duk abin da ya gani a ra'ayinsa wa ya hawahu da duk abin da zuciyarsa tare raya masa in ka kalla ko yanzu haka ne duk inda ake wani abu na bid'a to bayi da ka'ida da ake tafiya akan shi kowa abin da ya ga dama kawai zai duk abin da aka so a yi shi za a yi duk abin da aka ga dama shi za a yi don haka za ga ya bambanta daga nasuwa na zuwa nasuwa ne idan ka ɗauki bikin idi Tun da shi ibada ne a ko'ina cikin duniyar musulunci an san idan ranar idi gari ya waye kowa ya san abin da za a yi za a yi wanka za a je a yi sallah an san adadin raka'o'in an san abin da ya kamata a karanta an san san da ya kamata a yi hudu ba an san irin addu'o'in da za a yi duka kowa ya sani yana cikin karatu kuma ba zai bambanta daga gari zuwa gari ba amma idan aka ce yau ranar bikin maulidi to kowa abin da ya ga dama zai yi abin da zuciya shi tare ya mishi ba dole ya yi irin na bara ba ba dole ya yi irin na suwana ba ba dole ya yi irin wanda ya ga malaman shi suna yi ko wanda yake a garinsu ba kowa abin da yake so kawai zai ga to wannan shine manifestation manifestation na wannan murna ba yi da ba ta da ka'ida wannan yana nuna maka zuwa ga cewa ba addini bane kenan domin babu wani prescription na addini da ake bi wajen aikata abu ina fata mun gane wannan suka yace sun yi wannan wasiyar saboda a sanin su cewa mutanensu masu bin ɗariƙu suna tafiya ne tare da zauk ɗanɗano da wajidu cikin tunanin zuciyarsu da ma ya rahu abin da ya gani ra'ayi wa ya hawahu da abin da take so ya saba wa tafarkin ilimi tafarkin ilimi shi za a ce duk abin da yi ina hujja me yasa ake yin kaza me me nassin da ya kamata a ɗauka don ya ba da halasci ko rashin halascin kaza to ba sa bin wannan tafarki don haka ka malaman su suke ta jan kunnensu a kan haka ghaira muttaba'in sabilillahi ba sa bin tafarkin Allah allati ba'atha biha wanda Allah ya aiko manzanni akai wa hadha min nau'il hawa bi ghairi hudan min Allah malai yace yana daga cikin tafarki yana daga cikin nau'in bin san zuciya ba tare da shari'a ba kamar da Allah yake cewa wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilmin inna rabbaka huwa alamu bil muktadi ana samun mutane da dama waɗanda suke bin son zuciyarsu ba tare da shari'a ba Allah shi ya san waɗanda suke bin shari'a suke bin tafarki a cikin suratul an'ami kenan ko za ga an'am Allah ya yawaita magana akan masu son zuciya saboda saboda saboda tana magana akan ni'imomin duniya mutane kuma suna biye ma son zuciya musamman game da ni'imar duniya haka a wani wuri Allah yake cewa cikin suratul numi balittaba'a alladhina zalamu ahwa'ahu lallai yadda abin yake shine wanda suka yi zalunci sun bi son zuciyarsu bi ghairi ilmin faman yahdi man adallallah wa ya isa ya shiryar da wanda Allah ya batar da shi ba wanda isa ya shiryar da shi Allah ya ce wa malahum min nasirin sam ba su da masu taimakon su Allah ka tsare mu jama'a kun ji waɗannan maganganu sai malam ya ci gaba da cewa was sama'ul muhdathu yuharrikul hawa shi wannan kiɗe-kiɗe da ake saurare daga cikin ɗabi'arsa yana motsa son zuciya ɗin nan daman son zuciyan shine jagora wajen ayyukan bid'a to kuma sai kiɗa ya zo aka sake saka shi a ciki sai ya zama ya ƙara motsa son zuciya wali ولهذا كان بعض musannifi na fi ذمه samma kitabu da haka aka samu wasu daga cikin malamai wani malami wanda ya rubuta littafi dan zargin kiɗa ya sa suna a dalilul wadih fi an an irtikabil hawa al yace a dalilul wadih hujjoji mabayyana fi an wajen hani an irtikabil hawa daga auka wa san zuciya alfabe wanda ke sa mutun ya wulakanta ya kunyata tun daga sunan ya nuni zuwa ga cewa wato wannan littafin da aka yi musamman akan haramcin kiɗa da saurarensa akwai wani malami mai suna abdulmughif ibn zuhair ibn alawi eh, wanda ya rasu shekara ta ɗari biyar da tamanin da uku zamaninsa ɗaya da al'imamu Abdulrahman ibn al-jauzi sun yi zamani ɗaya kuma sun yi husuma da junansa har wannan mutumin ya mutu ba sa ga maciji da ibn al-jauzi komai ibn al-jauzi ya faɗa sai wannan malamin ya mishi raddi komai wannan malamin ya faɗa sai ibn al-jauzi ya mishi raddi ba sa ɗaga wa junansa kafa sam ko da yake an ce daga baya ibn al-jauzi yana cewa ina fata Allah ya gama mu da ni da shi a aljanna bayan mutuwarsa amma ko jana'izarsa ibn jauzi bai je ba asalin rigima da ta hada su shine shi wannan malamin yana ganin haramcin aibata yazidu dan muawiya sarki na, banu umayya sai kuma ya littafi yana faɗan wasu falaloli na yazidu sai ibn jauzi ya mai da raddi duk littafin muna nan da su a nan a makarantar mu dinnan yan ƙananan juz'ai ne haka to za ga malaman tarjama da suka zo kamar ibnu kathirin kamar imamu zahabi da suka zo sai da suke maganganu akai a cikin tarjamarsa ibnu kathirin yana cewa wato wannan mutumi ya rubuta littafi cewa lahu musannafun fi fada'il yazida atafihi bil ajaibi wal garaibi ya rubuta ya rubuta littafi game da falalan yazidu ya kawo maganganu masu ban mamaki maganganu wanda suke ba a san da su ba ya ce wa ƙaddarar da alaihi ibn al-jauzi fa ajada wa afada ibn al-jauzi ya mishi da martani kuma ya kyauta ya kyauta ya kawo maganganu masu kyau ibn al-jauzi ya mishi raddi akan wannan magana shi kuma zahabi da ya zo a cikin tarihul islam wannan ibn kathirin kenan a cikin al-bidayatu wan nihaya al-imamu zahabi a cikin tarihul islam shi kuma sai yake cewa yake cewa da a ce bai rubuta littafin ba law lam yusannifu lakana khairan lahu da ya fi mishi alheri sai yake cewa fa innar rajula ya ce shi mutum da kake ganin shi la ya zalu bi akali mutum baya gushewa da hankalin shi malam yantasib li adawati yazida aw lintisari lahu ce duk mutum da kake ganin shi ba zai gushe ba da hankalinsa matakar bai ce ya kafa kanshi a kokarin zagin yazidu ko kuma kare yazidu ba duk ɗayan biyun ka kafa kanka a ciki hankalinka zai iya gushewa kalli dai wancan na kanan nan da yake hauka kwanan nan abdu jabiri ka kalli wannan magana da zahabi ya faɗa tun da ya ce fa innal abda la zalu bi aqlihi mutum bai gushewa da hankalin shi malam yansib nafsahu li adawati yazidin aw tasari lahu zahabi kenan jama'a iyakar ilimi kenan sai ka kalla ka ga yadda zamani ke jujjuyawa wato shi mutumin saboda fada da suke da ibulun jauzi kasan kana fada da malami malami da malami suna fada kuma abin ya shiga da san zuciya to ko da wannan abokin hamayyar naka ya faɗi gaskiya ba za ka ƙyale ba kun dinga faɗa kenan kun dinga rikici shi wannan ah, abdul mugis ya taɓa sawa aka tona mishi kabari a makabarta kusa da imam ah, kabari imam ibnu hanbal akan wannan abin ma sai da sai da sai da ibn ya dinga wa'azi yana yana faɗan haramcin abu kuma da mutane suna ta yi fa bai ga haramcin ba amma tunda abokin hamayya shine yanzu ba zai kyale ba shi kuma yi kokarin sai ya kare kanshi akai duk da yake ibn jauzi ya fi shi gaskiya a wannan ibn jauzi ya kawo maganganu akan cewa to ai na farko tukuna na wannan ihtikari ne ma ita makabarta ana so a batta ne kowa wanda ya riga mutuwa kawai shi zai samu waje next position da haka ka je ka tona wani waje ka yi ihtikari ka tare wurin da halaba naka bane sannan ba mamaki ma ya zama garin tonawa ka ka sari hancin wani mamaci ko ka sari kashin wani mamaci wanda kuma wannan shi ma wata barna ce ya ta kawo dai maganganu irin wanda kasan malamai suna idan suna su maka su kwaikwaya ka a cikin ilzami za ka ga suna da raddi da suka wa junansu da yawa malamai sun yi maganganu da dama a kansu Allah ya gafarta musu gaba ɗaya to shi ne ya yi wannan littafin da haka ka ga a nan ibn taimiya saboda bai goyon bayan abin da mutumin ya dinga yi sai ga ya ce kawai ba'dul mashayikh ba zai ma kira maka sunan shi ba domin a cikin fadan da suka yi din malamai sun nuna cewa ibn jauzi ya fi shi kusa da gaskiya a mafi yawan faɗa eh, laifin ibn jauzi kawai da ya biye mushi abin ya zama personal shi da shi ya wuce haddin kawai a ilmance ne ya zama gaba ce sananniya tsakanin shi da tsakanin wannan kowa a cikinsu yana jiran fatawa ɗayan ko yana jiran next rubutu na ɗayan shi ma zai raddi aikin da suka dinga yi kenan Allah ya gafarta musu gaba ɗaya to wannan malami Abdul Mughith ibn Zuhair shine yayi wannan littafi mai suna ad-dalilul wadih fi an-nahy an iltikabil hawa al-fadhi ولهذا كثيرا ما يوجد في كلام المشايخ الأمر بمتابعة العلم don haka ne so da dama ake samu a cikin maganganun shehunai suna yin umarni da abu ilimi ya anauna bidhalika abinda suke nufi da bin ilimi a shari'ata ne abu shari'a abin da suke nufi kenan din suka ce abu ilimi suna nufin abu shari'ar Allah ka qauli abi yazid al-bistami kaman magana abu yazid an kun tana shi ma an ambace shi a can baya mun tarjama shi gwargwadon hali taifur ibnu isa ko taifur ibnu isa wanda ya shekara ta 261 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama rahimahullah yace amiltu fil mujahadati 30 sana nayi kokarin wato yaƙi da zuciyata ƙwazo wajen yin ibada shekara talatin ba ma tu shay'an ashaddu alayya min al-ilmi wa mutaba'ati babu abin da ya mun tsanani kaman bin ilimi da bin sawunsa wato duk sanda kake so ka bi ilimi ka bi sawun ilimi akwai abubuwa da dama wanda san zuciyarka zai riya maka cewa addini ne za kuma ya saba da ilimi dole ka bar su in kana son ka bi ilimi akwai abubuwa da dama da zaka so ka kai kana ganin kamar wannan kishin addini ne kamar wannan abun ustazanci ne kamar wannan abun zafin kan addini ne amma kuma ba haka addini ya ce ba a cikin maganganunka da ayyukanka to sai ka dinga bi kana kallon mai addini ya ce ayi wannan ba yanda rika kaɗai ba hatta yan izala ustazai suna da wannan matsalolin su ma nasu wajen jafa'i da zafin kai da ta'annati da zaƙewa dole sai ka dinga bin sawun ilimi me abin da ilimin shari'a ya ce a yi ina ya ce a tsaya me abin da shari'a ta ce a yi zafi a kai ina kuma ta ce a yi sassauci me abin da shari'a ta ce a yi gaba a kai ko a yi ƙauna ina ne kuma bata ce ba menene abin da shari'a ta yarda da shi me abin da bata yarda da shi ba dole sai ka dinga komai kana duba ina hujja game da yin kaza in ba haka ba za a wayi gari abubuwa da dama kamar da kake ganin su ana yin su da sunan sunna amma bid'a ne suna nan da yawa abubuwan da mutane suke ahalus sunna ne suke su amma bidiyoyi ne in an faɗa sai mutane su ta mamaki cewa ya za a ce kaza kuma dan kawai wanda suka sawa kan suna sunna ko ahalus sunna ko salafiya ko izala suna yin wannan abin bai ba shi dama ya zama addini ba sai in asalin addinin ya goyi bayan shi sai in asalin addini ya goyi bayan shi wasu al'adu ne wasu kuma kawai irin wannan riya wacce ya kamata fa a yi kaza sai ya bujiro sai ya zama ana ganin addini ne in ka je wurare da dama yanzu a cikin masallatan ahlus sunna za ga abubuwa da dama waɗanda ba sunna bane amma kuma ba wanda ya isa kawai ya fito yanzu ya ce a daina yi sai a ga cewa ya soki sunna kamar yadda ibn mas'ud yake cewa za a zo ƙarshen zamani in ka soki sunna in ka kawo sunna a ce ka kawo bid'a in ka soki bid'a a ce ka soki sunna to shine irin yanzu Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa a <clears throat> yace a fama waje kuntu shay'an ashadda alayya min al-ilmi wa mutaba'ati walau la ikhtilaf al-ulama'i la la tafattata yace ba dan sabanin da malamai suka yi akan abubuwa ba da da gaba ɗaya abubuwa sun wargaje wato ba dan sabani da ake samu wani abun wani ya ce ba kyau amma wani ya ce da kyau to sai shi ya makale a bayan wanda ya ce da kyau sai ya abin da yake nufi ne ce to da abubuwa na da sun wargaje mun gaba daya waqtilaful ulama rahma illa fi tajridit tauhid yace sabanin malamai rahama ne in ba a cikin tsaba ragen tauhidi ba to wannan magana ce take mai hadari kwarai da gaske na farko tukunna sabanin malamai ba rahama bane baya daga cikin rahama wannan hadisin da ake kawo cewa ikhtilafu ummati rahamatun hadisi ne dama na ƙarya maudu'i ne ma gabaki ɗaya bai da isnadi sannan kuma a aikace a sahabbai su sun guje wa saɓani kuma sun kira shi da fitina kamar da ibnu mas'udin yake faɗa lokacin da lokacin da suka je aikin hajji tare da sayyidina Usman yana halifa sayyidina Usman ya ce shi zai cika sallah ne a mashair a tsakanin nan Mina da Muzdalifa shi kuma Ibn Mas'ud ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan wajen shi kasaru yayi sai na usman ya wani ta'awili na shi cewa shi yanzu a nan a gida yake duk da haka ibn mas'udin ya tashi ya bi na usman sallah tunda ne liman ya cika musu sallah sai wasu suka ce wa ibn mas'udin ya za ka ce abin da ya ba daidai bane kuma kai ya ce ai saboda sabani fitina ne sabani fitina ne haka qur'ani ya nuna wala tanaza'u tafshalu wa tazhabu rihukum da haka sabani aslan ba alkhairi bane amma akwai wasu masail waɗanda suke far'iyya rassa a cikin shari'a waɗanda shari'a ta ba da dama ana iya saɓawa ɗin ne ana iya samun bambancin fahimta amma kar ya zama dalilin fitina to a aikace bambancin fahimta in ba an kai zuciya nesa ba yakan zama dalilin fitina da asali sai a guje ma yayata fahimtoci wanda suke karo da juna tsakankanin mutane domin wannan yana zama dalilin fitintunu da dama a cikin mutane sawawun akan shari'a ne akan addini ne ko ko akan siyasa ko tattali ko rayuwa zaka ga mafiyan saɓan da mutane suke yi ya samu ya samu asali daga wata fahimta da suka saba wa juna akai to sai su